shirinmu na sana'o'i. Yau bakoncin wa muka samu. Sunana Jamila Ahmad. Malama Jamila. Hmm. Sana'ar me kike yi? sana'o'in nawa ne ai ba laifi suna da yawa. Ina yin sana'ar hijabai, ina ɗinka na yara, ina yin na manya, ina yin kuma ina sai da kayan gwanjo. Kayan gomama ina farka dila ana zuwa ana siya. a ina kike zuwa ki eh, saro dila a wambai ko kuwa gaskiya ina zuwa wambai ne hmm. ina zuwa wambai wajen kayan yara ina siyan dila kayan yara ke siyarwa a gwanjan ko kayan yara nake siyarwa. Mm. amma gaskiya ni kam na ga na manyan ma ni duk wanda na ga zan fita ma siyan shi nake har na manyan ma ina siyarwa irin su English West nan duk ina siyarwa Komi da ruwanka. a yi ba a zama Ya aka kika fara sana'a kuma me da hankali kika fara sana'a? Gaskiya babban abin da ya ja hankali na na fara sana'a before mama na ta rasu ta ce kowa dai ya zama na be self reliant ka mm. zama mai dogaro da kanka. Mm. Kuma lokacin da na dauka ina sana'a tun ina primary school. it was primary 5 na fara sana'a gaskiya mm. wa na Allah ya ji kanshi shi ya fara dora ni akan wannan hanya mm. yana a wan bai yake sai da gwanjo mm. shi ya dan fara kawo mana haka irin su riga da skirt da wando haka na manya na fara dan zuwa da su ina sayarwa da kawaye na sauta ne a wani lokacin har makarantar na kan dan je da shi to a lokacin da ake primary me ake sayarwa lokacin da ina ina primary gaskiya ina sai da irin dai haka kayan da suka shafi na mata riguna haka mm. irin dai body hop haka ne na mata wallahi a primary saboda lokacin akwai wasu wanda suka girme kama suna da girma haka mm. suna dan sisiya mm. to ina sayarwa lokacin amma sai kuma ƙaramar sana'o'i haka irin su gullisuwa musamman iloka ina yawan yin ta daman kuma ina son ta to tun daga firamare aka zo sakandare har yanzu ana ina yanzu dai ga muna muna dala a wai sana'a a karatu Ok, karatu mm. na yi certificate ne a nan agency for mass education kuma kina aiki nan ga wurin dutse yanzu na zo aiki nan dala Iya mm. eh, aka kika tara jari har kika fara sana'a. Gaskiya bayan na yi aure da na yi aure ina zaune sai na haifi yata guda ɗaya mm. yanzu tana shekara hudu ne tana makaranta mm. to kafin ta girma sai na ce to bari in ci gaba da sana'a da dama ni da na auren ma ban daɗe ba na ɗora akan inda na tsaya mm. kawai dama mutane sun san ina siyarwa kuma ni sari nake bayarwa kamar hijaban nan duka duk sari nake bayarwa kamar hijaban nan sari nake bayarwa kuma ina koya mutane ban taɓa karɓar kwandalar kowa ba gaskiya mutane na koya dan dai at least sai in gaya miki ashirin amma wallahi sun fi ashirin a group ke koya musu koko idan mutum ya nuna sha'awa idan mutum ya nuna sha'awa ko akan hanya muka haɗu da kai Allah ya sa ka gani ko a jikin yata ka nuna sha'awa kana so naga kana da burin kai din zan ce ka zo lokaci kaza ni kuma an ka zo Allah ya zan asabtin din ka zan koya maka ka iya ni ban bana karɓa ko kwandala wani irin alfanu aka samu gaskiya ba zai girgu ba an samu to yanzu dai lokacin da na fara ɗinci da keke na fara irin tuwa da tsin nan na na ji na so shi a IBB na kwari wambai hmm. to yanzu kuma da Allah ya sa na ci gaba sai na sai indostara saboda yawan taka keken yau da gobe da matsala in ya so inda wuta ne da wuta an ba wuta na kunna injina na yi daman sari nake bayarwa ana sara dozin kaza dubu kaza gaskiya a wata a sati gaskiya misali ma a kwana daya ma mm. a kwana daya don ni har cikin dare ma in ta kama in dai na san zan samu kuɗin to zan ɗan kashi. Cikin yi guda nawa a rana? A rana ɗaya kullum zan iya yi miki dozin ɗaya da kula da gida da komi mm. zan yi miki dozin ɗaya. Kuma amma ina da yara mm. wanda suke min nake biyan su. su ma yawwa kuma ana yawan samu tunda tun abu ne na sari wannan zai sara wannan wani garin zai kai wannan ma eh, kasuwa zai kai wannan ina zai kai shine to um, eh, me buri a wannan sana'a to buri dai gaskiya inda da dama ma na samu kuɗi ya kamfanin buɗe shi za saboda na daɗa bunƙasa abin da dai gaskiya ko a yanzu a cikin haka garuruwa ma da waye ya samu karbuwa bare kuma in ya fito sarari kaga dole Allah zai taimakawa ya daɗa hayewa. Shi na hijabin koko na gumama? shi ɗaya ayi ni gaba ɗaya nake tafiya da su. To eh, ga ki mace kuma matashiya. Mm. Wani irin shawara za ki ba matasa musamman mata? Gaskiya abin da zan ba wa matasa shawara. In dai Allah ya sa ba wai dole sai ka ce wai sana'a sai kana da jari babba za ka fara sana'a ba. Dan ni wallahi a da kin ga idan ina da dubu biyu zan tafi kasuwar kwari naira ɗari uku ta kai ni ta dawo da ni zan so yadin nan na ko na dubu ɗaya ɗari biyar ne da ɗan abin da ba a rasa ba in zo in ɗinka kuma in samu riba sai ga kuɗin nan goban Allah ya kai mu ya koma dubu biyu da ɗari biyar to tun an samu nasara an samu sa'a to matasa abin da zan ba shawara su daure dai ƙananan sana'o'in nan ga su nan da yawa su dan dinga yi maimakon su dinga zama haka ba shi da amfani ko a gurin iyayen nasu ba ni ba ni ba ta da daɗi bare kuma mutum ya zo ya aure yau ka ce namiji ya baka gobe ka ce namiji ya baka ai mai ma za ka yi sana'ar hannu da kuma aikin gida yauwa to kin ga gaskiya ni sau ina tashi da asuba idan na tashi da asuba inda nake tsara abun ko menene na san zan yi zan dafa mijina ruwan wanka yarinya ta kafin kafin ya shigo gida yana shigo a karfe bakwai ne shi ya fita tun asuba kafin ya shigo na kai mai ban daki zai yi wanka idan yayi wankan shi ya yi wa yarinya ta wanka na shirya ta na gama komai zai dauke ta tafi makaranta ni ma na yi wanka misali in ba zan je makaranta ba to kinga na yi wanka na gyara gida na yi komai sai in zauna dinki na a wannan lokacin nake samu na yi na yi kafar a ce lokacin da zan dora girkin rana ya zo lokaci yana zuwa daman da ruwa na a kawai sai in dora girkin rana na sai in ci gaba gaskiya ni sana'ata ba ta shafar gidana saboda komai tsari yana da tsari in dai ka tsara abinka in dai ka tsana ma abin da yasa take zama kalauke na rashin tsari ne yasa wallahi in dai ka tsara shi zai tafi inda kake so baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya